wato abin nuhi kada a kai mata cafka kai talika a kai ma shugaba cafka eh, eh, ne abin nuhi ta ce to ita za ta zauna bismillah alhaji garba bismillah bismillah kun dawo barka da sauka uwar gidan da ma ta yi tattaki ne da ita da tumbule ke danta Yuwan can yana rana mutane. Ai za ya fito ka fito. ne gaji. Rabu da shi ai za ku haɗu ai. Labari na kake ji gaji yaro. Ai za ku. Na bu karfin ka. Eh kwarai. Ai za ku haɗu tumbule ke rabu da shi ran ke barka da zuwa. yawa Ah alhamdulillah ai kamar yadda kika san na wancan mako. Da Alhaji Garba Liyo Allah ya kawo shi da iyalansa. Ya zo. su ma kamar na wancan dai fagen ga ma sa'idu sakatare na yana kallon eh, shugaba inunu kuma da wa'ancan baki to da na ce masu kada shugaba inunu ya zo da to to to to to shi nan to aka ce a kyale ku a manta eh a kyale ku shugaba kai ba na munafi ka ta hanya ta ka fita idan shi alhaji bai riga ya dawo ba tukunna dama ya ce in an zo kawai a ci gaba sai ya iso eh, to ai shine dama eh Allah ya iso mana da shi lafiya to amma amin a ga ma alhaji garba a ce da maka alhaji garba ne rawa rawa rawa rawa mai suna rawa mai suna rawa amma kuma amma kuma ai mai rawa cikin da'a ta ce ku yan mata da samari tana son rawa cikin da'a wato abin nuhi kada a kai mata cafka kai talika a kai ma shugaba cafka eh, eh, shine abin nuhi ta ce to ita za ta zauna bismillah alhaji garba bismillah bismillah muna sauraron ka to isu ya ku a daga a daga to Oh. सही Thank you. da maka alhaji garba yan matan nan naka yan matan nan naka ta gode kwarai amma ina so su je su huta amma ita tana so su je su huta ga mai gidan nan ya iso ma dan Allah ina maka magana to su mata su je su huta mata ku huta tukunna mazan ku kawai ake so ku yi amma an jima ku ma za ku taso to bismillah matan mazan kawai yanzu za ku yi kun ga shigewan mai gidan ya shiga ya kintsa ya fito nan ka daɗe barka da dawa ni ta san ko a cikin sallah gona nake zuwa ba na hutawa yace ko lokacin sallah shi dama na gona ka romu garba liyo lale yace to yanayi maka lale barka da zuwa kuma yanayi maka barka da sallah uwar gidana ta riga ta fito yace tunda uwar gidan tashi ta riga ta fito ai na gaban ce bai kamata in ce komai ba bai kamata ya dogon zance ba kaman kai ne in mai ruta ce ya ce kamar kai in ita mai rocen gida ta ce ikon ka ce wani abu ba ka da ikon cewa komi ko kana da shi ah, ah. ya ce a ah, ai shi bai ja ba yayi ya ce to yayi bismillah mu ci gaba a tuna kuma dai ana murna ne na barka <laughs> ce ya kamata ya washe ka kaɗan kamar yadda na mishi gori ɗazu kamar yadda ya ma gori ɗazu da na ce zan kyale ka ne da na ce zai kyale ka ne amma kuma sai hajiya ta taɓa shi. to amma kuma sai hajiya ta taɓa shi wai tambaye ka wai a tambaye ka gonan ka nawa bana gonan ka bana nawa ne ani gona ta akwai daya dutsen wai akwai daya malumfashi to guda biyu kenan akwai ɗaya a dutsen wai ɗaya a malumfashi akwai kuma uku a hutuwa ba Kau Charlie. Wa ya gaya maka? Ni ne, ni na san wannan. ina haɗa ka da yaro ne ka ce na ƙara mai ɗaya ta masara ya kara maka ɗaya ta masara tana nan kudu da gari kudu da gari yawwa nan na huntuwan sai ka sa a je a nome sai kuma ka sa a je a nome maka saura da ma yan club da suka zo yan club kuma da suka zo da Allah don Allah hajiya yau ta ka san ita ba ta son ta yi girki ne ko ya ne ne girki da yara suna nan suna yi a gida to ana nan dai ana hito da abinci kada a ce an ga ah, shuru ana bikin sallah abinci bai iso ba sai ban ce za a fito da shi ba to to in an gama za a haɗu a yi cikin gida a ce a je can cikin gida fili na na gindin mangoro in aka tashi sai a yi cikin gida kowa je ya mutsa baki akwai mai son ci ya zuto anya ai sai an ta tashi ranka da ko su shugaba an kuma an sai an ta ajiya ta ce ba za ta bai bakin shi abinci ba saboda ba a ai ta huce ba komi ta huce ai ai babba ba ya hushe biyu ai ba komi wancan sati ne suka kama ai wannan rana na farin ciki ne ranka da ranar sallan din nan da ake ta farin eh ai ba komi saboda a faɗa ma Alhaji Garba Liyo a shaida maka Alhaji Garba ya san kai nawa ya san kai nashi ne duk abin da na ka za ka yi min duk abin da ya sa kai mashi za ka yi da Allah a cikin kidan kan nan a cikin kidan ka ka samun da hajiya amina ka sa mishi da hajiya wa alhaji mijin hajiya an hajiya ladin ado ta alhaji mijin hajiya aina to ban sani ba dai ko sa ya kai gare ka ni kan san <laughs> gida ba ka bada nan na kasa hajiya ladi ta ado ta alhaji mijin hajiya dan Allah a yi wa amin gogenta aina ran eh? ke dade ke baki magantuwa ne ba a'a mene eh A'a, ah, ah. garba oh, yau ah, na ce kai nawa ne? Kai matsoraci ne? Mm. Kana jin tsoron mace? Ai bai ji tsoro ba. To bismillah. Eh? Aha, to da gaskiyan shi. Alhaji Garba Liyo. Ta ce Alhaji Garba Liyo. kaga ga wani munafiki nan kusa da ita wai ga wani munafiki nan kusa da ita malam korau banda munafinci bai aje ta ce banda munafinci bai aje komi ba haka zai kare shugaba inunu shugaba inunu na ji wata magana ta ji kayi wata magana ka ce ta Allah ba tasu ba ka ce ta Allah ba tasu ba ni da alhaji ba sai mutuwa ita fa da alhaji wato mutuwa ka raba a'a ranan da zai mutu in shine ajalin sa ya sauka kafin a kai shi ne ma na wata to kaji ashe ma tare za su tafi gana ta gana shi ta bari saboda haka ashe da maka alhaji garba ka dai yi masu waka ka wake gidan kashe ahu da su kansu kawai bismillah muna sauraron ka bismillah haka yake aina Allah yana da yawa dama a gaishe ka tumbuleki a gaishe ka muna sauraron ka alhaji garba ibrahim wanka wanki shugaban kungiyar zaɓi son kazumunta club ta jos gashi ga shugaba inunu mai dankalin turawa shiga zaman shugaba inunu mai dankalin turawa وعصيت كيف عيالك الحمد لله تعال تعال هذا آه, آه. ما هي ذاك ما لا ذاك جد كنت بجد أنا عافية <laughs> <laughs> ce ka ce za ka je jidda mm. kuma har yanzu da yi abin nan ba abinda za abinda nake so in nuna ka faɗa mishi eh. ka san larabci namu kaɗan kaɗan ne eh, to bari yanzu ka yi min tafaraita eh, ka san mu manoma ne ko ka ka faɗa mishi na ɗaya aikin gona ya hana ni zuwa na biyu gwamnatin ƙasar mu ta hana yawan sauwa kayayyaki ana shigowa da shi shi kuma na je ya saba ya bani kayayyaki in shigo da su ka faɗa mishi abin da ya hana ni zuwa الحكومه منعتهم انهم يروحوا يشتروا اذات من هناك وهم عالم شو اسمهم فلاحين كيف؟ وطبعا الفلاح وقت الامطار هذا ما يقدر يخرج طول السنه؟ طول السنه طبعا طول السنه قل لي طيب الموضوع حقنا اللي سويناه في مكه الاساس الجواز اللي قال لي بتجوز على واحده عربيه ليه ما جا طيب؟ eh to ya ce akwai alkawari tsakaninka da shi shekarar da ka je hajji ka ga yarinyar nan a nan gidan da ka sauka kun yi agreement cewa za ka yi wa hajjiya kishiya balarabiya dan ta koya ma ta koya hajjiya ta koya danka to har yanzu shiru abin da ya sa biyo kenan sawu ya zo nan eh, wannan ba ko kuwa ka ce miki eh ba ana yi ba ba alƙawarin eh shi ne zai faɗa me zai ya faɗa a fili na'am ka ce me yasa ya faɗa a fili kai eh

<laughs> يقول لك هو جالس على على كلامه على كلامه السنه لازم بده يحج خلاص الله يحفظك طيب الى حج السنه بده يجي على نفس الك... على نفس الموعد عاد هو نعم. الموضوع ما يبغى المره تسمع نعم يقول لك انك اخطيت لما نجيت فسرت الموضوع قدام نعم نعم نعم alhaji wai suna wai sun gani a maka na ce ban ta'a mu ba suka ce wai sun gani na yi mamaki kwara kwara ku gani eh, ni ne kuwa ku tura da dorata ya dan tafiya ya dan tashi eh, da kuma jihar Abdurrashid eh yawa da inda mu kawo ya dan ya ya alma da da na'am na'am na'am ma sha Allah Allah kai na tsudu Allah na tsudu nake to kana ji eh. na gode yaron da ya kawo mu na ji daɗi yanzu abin da za a yi eh. in an tashi daga nan don bai kamata a ci abinci a bayyana jama'a akwai falo nan kato kusa da gindin mangoro mm. za mu je mu ci abinci amma sai an tashi daga nan ko ba ka ba sai akwai shayi akwai shayi shayi fi ma shayi fi yawa nazila tiya cewar in Allah da dai hajjaran ai shayi wai bai san matar ka bace ai Wa da shayi shi yanzu bai san hajjiya matar ka bace dan haka ya faɗi wannan magana amma kuma iya fatan ta yi haƙuri dan ya san wai mu Hausawa muna da kishi kwarai da gaske وقول له هذا شيء صالح الان اذا جاتك بدها تعلمها اللغه العربيه كمان gani kuma ko da haka ya ce ba komai wannan abun aka yi shi zai mata kyau ita na'am na'am za ta fahimci larabci yayanta kuma in sun tashi za su tashi larabawa ne yawa saboda wacce tana koya mata yawa wasu tun daga alhagan hina ta rabbi ta wasu yanzu dai Allah ba mu alheri ya karshe ka ce na gode ka zo za su je yawon sallah nan kuma eh, na gode salam adalla na'am ta lafiya to ma salam ma dalla ma dalla ashe da maka alhaji garba na ga baki na nan duk sun yi sanwanwaye ya ga dai bakin nashi sun yi zako zako haka sun yi saka abinda za a yi yanzu abinda za a yi mutane mutanen ka su fito su fito ga fage ga mai matan ko ah, daga cikin matan ma ah, daga cikin matan kuma ga fage ga mai doki wanda ke sha'awa yan club amma su maza su tsaya can amma yan mata yan rawa bismillah to yan mata yan club ma yan mata yan eh, to an ranke dade dazu eh? mazan suka yi maza suka yi eh, hmm. amma ai na mazan bai su ba tukuna kuma ni ka ka ga ma Alhaji Garba Liyo a shaida maka Alhaji Garba Amina nake so ya mana Amina to ai ya sani to to kaji dai ko rawa za a yi ai ho shine don lokaci na'am ai riga fa an sha ruwa a ah, to eh? mm. saboda haka yanzu kowa na ji da karfi ne a daka jikin shi a fito a yi da Allah to to wai yan matan su fito bismillah jama'a barka da warhaka ne mai daɗi da kuma sauƙin dafawa wanda ake yi daga durum semolina irin ta ne mukan gani mu ce garin daɗi na nesa yanzu nesa ta zo kusa domin kamfanin ƙaura makaroni da ke kano kuma na farko a afirka yana yin makaroni da na'urorin zamani na musamman don haka kamfanin ƙaura makaroni yana yin makaroni har iri uku ga wacce ake kira twist lankwasassa ga kuma safagetti wato mai kakkasan bal kana ga flat wato 'yar china kowace ka ɗauka ka haɗa ta da tumatir albasa nama ganye da kayan marmari abin sai wanda ya ci ga sauƙin dafawa domin cikin minti goma sha biyar kacal sai ka ciyar da iyali ko kuma baƙi a wajen walima su san ƙira da korau ma ba a basu baya ba ƙaura makaroni ana samun ta a kowane kanti ka leƙa ƙaura makaroni ana yin ta ne a ƙaura biscuit and macaroni factory da ke lamba goma sha biyu zuwa sha biyar club road a kano Mm-hmm. samu nama a cikin gida cika ciki yaji ya cika ciki to kai habawa to kai yaya ne kai makaro to kai a gaishe ka tumbulege to cikin ba اگا شاکت اگا شاکت بلا گئے اگا شاکت بلا گئے تو کئی yanzu nan kai shugaba nu duk abin nan sai da ka sake dawowa da bakin nan bakin ne suka zo barka da sallah kuma da wa hadu can amma na kai na ba ta hakuri alhajin jaje ne na ba ta hakuri in ba haka ba kwa hadu barka da sallah alhaji garba laulu alhaji ah. da huta ba musa ashe kana hanya ina ji hana wanka wanki wallahi muna na hanya ina da alhaji ga dan gwada ba ya harkar duniya lafiya lafiya kalau lafiya hajiya alhamdulillah ai ya babban dan nan naku lafiya kalau wallahi lafiya lau shugaba ilimi eh, alai wadannan baki sun dawo sun dawo barka da sallah sun zo mana barka da shan ruwa nagode shine nake so ya an yi gida lafiya ba lafiya kalau amma da ya ne ku lafiya ka jaji abin da ya faru eh na ne na yarinya da aka yi ma albishir ba a baka ba nawa ne Allah kiyaye gaba da wannan tajassus hasawa aka yi waye ba ai an ba da ita wa aka ba kuma to shikenan Allah kana kana manzon Allah ka tashi kana a a ga ga batsan budurwa a jar da ka tashi duba in dai bakin ke da su dutsen fiyanku ka san dutsen fiyanku wata dutsen tsiya ce can ba ruwana to da ka tafi mai gida da hannun sako ne alhaji ni duk wani maganar sakon ka ba ni ba abin da zai bata mare ba na so wannan an zo ranar sallah kowa yana bukata ya fare ciki ne a ci abinci in mun tashi an jima kaɗan muka je can gindin mangoro ko cikin falo duk abin da kuke so ko ƙaura ko shinkafa ko menene za ku za ku ci sakon mai kuma alaji bayan wato gode da yake abin da ne a guniya to amma kuma sako ma ko ya kamata in ga maka mhm. wato alhaji ne jenga maka to ba kai kana bude baki alhaji ne jenga maka ibrahim naira dubu hamsin daga bayar amma ba ne ya hakuri yau yau ba hajja daga bayar kace a kai gidan ibrahim eh, ibrahim to amma ba naira hamsin kuma ba ka saboda annabi allahu akbar allah ya saka da alheri kuma ba ne buda Alhaji Garba Jiyo, do Allah da annabi radda zan koma Jos. ran da zan bar nan in koma gona ta ta jos na eh? haka raka ni da Allah Alhaji Garba mene in zan koma gona ta ta jos eh. za ka raka ni za ka san Allah da na gode na gode amana na bajes eh amana na bajes na gode Alhaji Ibrahim bari ina da <laughs> ai zaka a makaroni ai zai ci a gida Allah ya kuma da ne na jihu to yanzu abin da nake so da ai shike yawa dan Allah da annabi ni gargadi na da ku duk abin da za a yi mutum ya koma gona ya nemi abin da nema da kanshi yanzu kaga kana zuwa neman shinkafa yanzu a da kika shinkafa buhu ɗaya naira ɗari biyu wannan haka yake haka yake amma ga wasu wanda ake ba su din kuma an ba su sai da kake je sun je suna bakin baya da shi ya san kira daidai ne haka wannan abin to yanzu ina da wasu baki sai ce na gode kare da gaske alhaji dadu alhaji ah, dadu sakatare kana nan kai ma ka yi to a ban lura ba lalle eh? ja ka raba tuwai eh ja ka raba ka ga mai raban tuwon sallah ne kai na biyo tuwo ne na ji an ce an yanka kaji eh, kaji ragu eh. na wani kai ba ka ci ba ka ci ba to hajiya kun gaisa ku sallame su yau za ku koma

kai ma mere taka da ba zo ka zauna kai baka tsaye ta tsufa taka ba zauna daga nan kai da irin dimbile yan nan tsufa ba ta baya da rage can garba baya abu kamar ba mata ba kun san abin da nake nufi a to an dai goran ta maku kun dai na an kowace da turmin zani ɗaya kun da abin da ne in faɗi kowace da turmin zani ɗaya to mai gidan ya ce kowa da turmin zani ɗaya waɗanda suka yi gudan nan Thank you. zauna bismillah alhaji garba bismillah bismillah muna sauraron ka kuma muna kallon ka shaida maka alhaji garba yan matan nan naka yan matan nan naka ta gode kwarai amma ina so su je su huta amma ita tana so su je su huta ga mai gidan nan ya iso ma dan Allah ina maka magana to ma su mata su je su huta mata ku huta tukunna mazan ku kawai ake so ku yi amma an jima ku ma za ku taso to bismillah matan mazan kawai yanzu za ku yi kun ga shigewan mai gidan ya shiga ya kintsa ya fito nan ka daɗe barka da dawa ni ka san ko a cikin sallah gona nake zuwa bana hutawa yace ko lokacin sallah shi dama shi na gona garba liwa lale yace to yana maka lale barka da zuwa kuma yana maka barka da sallah uwar gidana ta riga ta fito yace tunda uwar gidan tashi ta riga ta fito a na ga ban ce bai kamata in ce koyi ba bai kamata ya dogon zance ba kaman kai ne in mai rutaci ya ce kamar kai in ita mai rutan gida ta ce ikon ka ce wani abu ba ka da ikon cewa komi ko kana da shi ya ce a ah, ai shi bai ja ba yayi ya ce to yayi bismillah mu ci gaba a tuna kuma dai ana murna ne na barka <laughs> kwashe ka kaɗan kamar yadda na mishi gori ɗazu kamar yadda ya ma gori ɗazu da na ce zan kyale ka ne da ya ce zai kyale ka ne amma kuma sai hajiya ta taɓa shi to amma kuma sai hajiya ta taɓa shi wayan tambaye ka waya tambaye ka gonan ka nawa bana gonan ka bana nawa ne ani gona ta akwai ɗaya dutsen wai akwai ɗaya malumfashi to guda biyu kenan akwai ɗaya a dutsen wai ɗaya a malumfashi akwai kuma uku a huntuwa ba Kawo Charlie. waye gaya maka? Ni ne, ni na san gonar. ina haɗa ka da yaro na ka ce na ƙara mai ɗaya ta masara ya ƙara maka ɗaya ta masara tana nan kudu da gari kudu da gari yawwa nan na kuntuwan sai ka sa a je a nome sai kuma ka sa a je a nome maka saura da ma yan club da suka zo yan club kuma da suka zo da Allah don Allah hajiya yau ta ka san ita ba ta son ta yi girki ne ko ya ne ne girki da yara suna nan suna yi a gida to ana nan dai ana hito da abinci kada a ce an ga ah, shiru ana bikin sallah abinci bai iso ba sai ban ce za a fito da shi ba to to in an gama za a haɗu a yi cikin gida a ci sai a je can cikin gida fili na na gindin mangoro in aka tashi sai a yi cikin gida kowa je ya mutsa baki in akwai mai son ki yanzu to anya ai sai an ta tashi ranka da wasu ma an sai an wace ta ajiya ta ta bai bakin da abinci ba saboda maganar ba a ai ta huce ba komi ta huce ai babba ba ya hushe biyu ai ba komi wancan satin ne suka kamun sa ai wannan rana na farin ciki ne ranka da ranar sallan din nan da ake ta farin eh ai ba komi saboda a ma Alhaji Garba Liyo a shaida maka Alhaji Garba ya san kai nawa ne ya san kai nashi ne duk abin da na saka za ka yi min duk abin da ya sa kai mashi za ka yi da Allah a cikin kidan kan nan a cikin kidan ka ka samun da hajiya amina ka sa mishi da hajiya wa alhaji mijin hajiya an hajiya ladin ado ta alhaji mijin hajiya aina to ban sani ba dai ko sa ko ya kai gare ka ni kan san <laughs> gida ba ba da nan na kasa hajiya ladi ta ado ta alhaji mijin hajiya dan Allah a yi wa amin gogenta aina ran ke dade ke baki magantuwa ne ba a mene eh <laughs> garba yau na ce kai nawa ne kai matsoraci ne mm. kana jin tsoron mace ai bai ji tsoro ba to bismillah eh aha to da gaskiyan shi alhaji garba liyo ta ce alhaji garba liyo kaga ga wani munafiki nan kusa da ita wai ga wani munafiki nan kusa da ita malam korau banda munafinci bai aje tace banda munafinci bai aje komai ba haka zai kare shugaba inunu shugaba inunu na ji wata magana ta ji kayi wata magana ka ce ta Allah ba tasu ba ka ce ta Allah ba tasu ba ni da alhaji ba sai mutuwa ita hoda alhaji wato mutuwa ka raba a'a ranan da zai mutu in shine ajalin sa ya sauka kafin a kai shi ne ma na wata to kaji ashe ma tare za su tafi kabari na kana gana ta gana shi kabarin saboda haka ashe da maka alhaji garba ka dai yi masu waka ka wake gidan kashe ahu da su kansu kawai bismillah muna sauraron ka bismillah yana da yawa dama a gaishe ka a gaishe ka muna sauraron ka alhaji garba